masu mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa a daidai wannan lokaci da muke kawo muku shirinmu na ina dalili idan kuna bibiye da mu shirin ina dalili shiri ne da yake tattaunawa akan matsaloli daban-daban da suke damun al'ummarmu mu gayyato masani akan wannan bangare mu tattauna domin mu ga shin ta ina za mu bi domin shawo kan wannan matsala to a biyo mu a wannan makon ma shirinmu ya samu bakuncin dr abakar umar kyari na jami'ar abuja dr kyari ba bako ne ba a gidan talabijin na ƙasa amma a wannan shiri namu bako ne dr sanda zuwa <laughs> sanda da yaji aisha eh, muna maka barka da zuwa wannan shiri namu na ina dalili daga nan tashar nta hausa na gode kwarai ma ina murna da halarta wannan shiri. Dokto kafin mu yi nisa muna son mu dan ji dan takaitaccen tarihin ka a takaice akan matsayin ka na bako a wannan shiri namu. To a takaice dai ni dan asalin garin Kari ne cikin karamar kuma Darazo a jihar Bauchi. kuma a nan ne makarantar firamare daga nan na je sakandare a garin Misau. sai kuma na je makarantar share fagen shiga jami'ar ahmadu bello to amma sai na koma jami'ar abuja inda ne digiri na farko a kan zamantakewar al'umma wato sociology to amma kuma kafin hakan na karanta mass communication wato aikin ku na jarida ah, sa'an nan kuma na yi aiki a kamfanonin jarida kamar guda uku na farko na aiki da the news magazine sannan ina daga cikin wanda suka bude kamfanin jarida nan na this day sa'annan kuma ina cikin <laughs> dokta a cikin gida ne ta <laughs> kwarai da gaske sa'annan kuma ina cikin <laughs> ma'aikatan farko kuma duniya jaridan daily trust ah, ah, lokacin ana weekly trust to bayan na digiri a na farko shi ne aka ban aiki a jami'ar abuja mm. ah, na yi digiri na biyu da na uku a jami'ar ahmadu bello ta zaria a dai eh, wannan fanni naka eh amma kuma na zamantakewar siyasa mm. wato irin zamantakewar da nake nazari a kai mm. wanda ya jibinci harkokin siyasa to eh. dokta <laughs> muna so mu ji shin me yake kawo matsalar kafafen yada labarai na zamani suke yada labarai na karya abinda nake nufi a nan su wannan kafafen yada labarai na zamani an samar da su ne domin a sauƙaƙa sada saƙonni yanzu nan zan yi yanzu nan duniya za ta gani da wanda ma nake so ya gani da wanda ba na so ya gani in kuma wanda nake so isu-isu na tura duk za su gani to maimakon a yi amfani da shi ta hanyar da ya kamata sai kaga kuma ya zama wani abu dai da ana amfani da su ta hanyar da zai janyo ma har ya kawo tashin hankali a cikin al'umma shin me yake kawo dalilin haka to ni na ga babban dalilin shine yanayin ita wannan kafa ta yada labarai ta zumunta eh. wato ta sha bamban da kafafen yada labarai da aka sani na farko in an ci kafafen yada labarai a da mm. ana maganin jaridu da mujallu da rediyo da mm. talabijin mm. Ah, waɗanda su kuma yadda ake sarrafa su sai an koya maka ah, ko kuma sai ka je makaranta ah, sa'an nan akwai ka'idoji na aiki in an ce labari akwai yadda ake Eh, yawa kafin ma a tashi shi akwai da ake ɗauko labari a tashi shi a buga shi sa'an nan a rubuta shi ko kuma a bayyana wa al'umma mm, to amma akasin haka su waɗannan kafafe na zamani mm. na sada zumunta mm. ba wannan ka'idojin kusan za a ce kowa ma ɗan jarida ne <laughs> da wanda yawa da wanda aka koyar da shi da wanda ba a koyar da shi ba da wanda ya san menene aikin jarida da wanda bai sani ba yawancin su ma dai ba sani ba duk wani wanda yake da waya allah mm. misali mm. ah, zai iya sa kuɗi a ciki mm. ah, sa'annan kuma zai ah, sa kansa a cikin waɗannan hanyoyi na eh, irin su facebook ko twitter ko whatsapp ko instagram shikenan ya zama dan jarida kuma duk labarin da ya ji ya gani da wanda ma bai ji ba da jita-jita da shaci faɗi yawa shikenan kawai sai a rika bugawa idan yana tafiya ya ga abubuwa suna faruwa shikenan sai ya ɗau hoto sai ya sa a a aikin jarida kuma kin ga ba haka ake ba akwai wasu labaru waɗanda saboda dalilai ko na tsaro ko na sanin ya kamata ko na ka'idan aiki ba a ma su mm, hotuna ma akwai waɗanda za su tayar da hankali ko hotunan ma za a sa dokta akwai yadda ake kamar in na tada hankali ne sai ka ma ba da haƙuri in ya zama lallai kenan a sa yawa idan kuma ma ko na sha'ani ne ko masu laifi ne zaka ga ba za a nuna fuskan mutum ba saboda cin zarafin dan adam bai da daɗi mm. musamman ma an kama mutum ne ba a kammala shari'a ba to ba za a nuna ba amma a wannan sai ka kawai a nuno wani abu ma da ba shi da daɗin gani a ce yanzu nan ya faru yawwa kila ma ya daɗe da faruwa shekaru shekaru <laughs> abin ma da yake faruwa kenan wato sai a je a ɗauko wani labari ko wani hoto ko wani batu wanda eh, ya faru eh, watanni ko makonni ko ma shekaru da suka wuce mm, mm. Ah, ko dai da gangan ko kuma ta rashin ah, ah, sani ko kuma dan dai kawai dai a jawo rigima ko kuma dai kawai a ce ni na iya yawwa ko kuma dan a burge eh. kuma duk wannan ya faru ne saboda rashin sanin eh, ka'idoji da kuma bin doka na aikin yada labarai to saboda haka ni ina ga babbar matsalar ta danganta ne kamar da ni ce a kan shi kansa wannan kafan yada labarai ne abu ne wanda za a iya cewa na ci gaba ne eh, yanzu yada labarai za a yi cewa an sauwaka shi mm. ah, abu yana faruwa sha yanzu magani yanzu kowa zai ji to amma kuma akwai hadari kwarai da gaske ah, labarin karyar na iri-iri ne musamman waɗanda suka jibinci zamantakewa da kuma siyasa suna iya tada rigima kwarai mm. ah, da gaske suna ma tada rigima ana iya yin ƙarya a ce wani abu ya faru ya tada hankalin mutane eh, ko ya hasala mutane ko kuma ya ingiza mutane ba a ce yanzu yanzu na aka kashe mutane kaza eh. a plateau ko a ce a benue fulani da na tashin hankali ne. idan ma an yi abu shikenan sai a ce ai fulani ne wasu ma sai je su ɗauko hotunan makiyaya a ah, a wata ƙasa mm. musamman akwai hoton wani makiyayi wanda shine ma aka fi yayatawa mm. wanda an gano cewa wannan hoto an ɗauke shi ne tun shekarun 1980 kuma a ƙasan nan ta central africa republic mm. wato jamhuriyar a tsakiyar afirka wanda daman ƙasa ce wadda rigima ta ɗaiɗaice ana ta rigima da sauransu shikenan sai a ce yi fulani ne a najeriya masu bindiga sun je sun afka gonakin mutane suna kashe mutane tun da dai wannan za a iya sarrafa a haɗa hoto da labari a gyaggyara eh, yanzu kwanaki na je bauchi irin muna zaune hmm. da dare sai wani waya ya ce ya samu labarin cewa an tara mutane a wurin gindiri a tsakanin gindiri da su tafa a da sauransu ana ta kakashe mutane wanda shi kenan sai muka yi waya irin muka tambaye wani da yake wurin hmm. ya ce wallahi babu wannan labari so ah, an tura a facebook Ah, mutane da dama musamman ma manyan 'yan siyasa da shugabanni mm. sai mutum ya wayi gari ya karanta cewa an ce ya mutu har mutane su ta ta'aziyya a ji ana ta maganganu da sauransu ko mutumin nan ko <laughs> ciyan kai bai faru ba to saboda haka lababarukan karya iri-iri kuma wani abin ta da hankali ma shine ah, yanzu har su kansu kafafin ah, watsa labarai din da muka san su eh. sai su rika daukan labaru daga wannan kafafen eh. sadarwar na zamani eh. suna bugawa to saboda haka a ɗaya gefen su waɗannan kafafe na sada zumunta na zamani mm. sun taimaka kwarai da gaske mm. suna sada zumunta mm. sa'an nan kuma suna sauwaka abubuwa to amma kuma irin rashin alfanunsu kuma ta hanyoyi ta ɗaya hanyar manya ne kwarai da gaske eh, ko babban matsalar shine eh, kusan ba da za a iya ka hana mutum tura abu a'a dokta amma nakan ji wasu kasashe su ce su sun hana a'a abinda ake hana ba rubutan ake hanawa ana iya zuwa a yi amfani da kimiyya da kuma fasaha hmm. eh, ba za ma ka ga abin ba to amma abin da ba za a hana ba shine idan mutum yana da waya yana kuma facebook allah misali kusan ba za ka iya hana shi daukan hoto ba ko kuma a tura wannan hoton ko kuma za ka hana shi rubuta abin ba saboda yana da dama eh. ya rubuta abin da ya ga dama yawa to kuma wannan rubuta abin da mutum ya ga dama mm. faɗin abin da ya ga dama nuna hotuna ba tsari ba tunani ba sani ya kamata mm. to shine babban haɗari Ah, kuma akwai batutuwa da dama da suka zo game da ko ya dace ko bai dace ba a kan kasashe ah, su rika daukan matakan oke mm, eh, gyara eh, mm. da farko ma dai waɗansu na ganin cewa wannan kamar wani karen tsaye ne akan ah, yancin adam mm. eh, saboda majalisar ɗinkin duniya da sauran kasashe sun yadda akan cewa 'yan adam suna da damar eh, su sada zumunta eh, sada zumunta kwarai da gaske mm. so wasu suka nuna cewa idan aka ce za a yi doka mm. akan wannan abun to kamar an tawaye wa jama'a wannan yancin ne to amma kuma gwamnati kuma ta da hanzarin cewa eh ai akan kafa gwamnati ne ma don ta tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali yauwa saboda haka duk wani abun da zai kawo matsala mm. akan maganin zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kan jama'a ah, da kuma tsare mutunci da ɗiyocin al'umma to mm. gwamnati za ta yi doka a kai sa'an nan kuma ah, samun ma kimiyya ko kuma ƙwarewar kimiyya da fasaha na aiwatar da wannan abu shi ma yana da dan wuya kaɗan eh, to saboda haka abu ne wanda za a iya ce yanzu ya zama alaƙaƙai ta ɗaya ɓangaren yana da alfanu ƙwarai da gaske eh. ta ɗaya ɓangaren kuma ya da haɗari ko kuma idan ba a amfani da shi kamar yadda ya kamata ba ko kuma idan aka bar abu kara zube zai iya kuma a za a ce akwai misalai yakan jawo abubuwan da ba su dace ba kwarai da gaske dokta ni sai nake ganin ko wannan yana za mu iya cewa saboda bai daɗe da shigowa ba tunda kaga farko a da yadda ake sada sakonnin ma farko za a je daga nan ne a sanar a ce ko akwai wanda zan ce town kariya kenan oh ok kan oh, masu shela yawwa mai sheda mm. shine zai je nan gurin ya ce kaza kaza kaza tun daga nan ma har aka komo rubutu mm. daga rubutu aka komo hoto mm. to shi ma dai a wannan lokacin ai al'umma sun ta magana sai a ce a'a ya za ka rubuta abu ka ajiye shikenan ba mu da sirri sirrin kowa ya sani har dai suka zo kuma jama'a suka karbe shi aka ga amfaninsa sai aka dawo kuma rediyo a ya kana nan gun maganar ka ta nan garin wannan ya ji to duwa na ma a hankali a hankali a hankali a hankali shi ma mutane suka gane amfaninsa aka zo har aka zo ma banda rubutu banda ji har sai ka gani ka ga wane gashi shine ike maganan nan to hakan sai ya sauƙaƙa gurin ni ina daga can zan ga wane ya ce kaza to amma tun da abu ne aka yi shi kan tsari za ka ga da wuya a faɗi abubuwa na tashin hankali amma wannan kila don sabon shigowa ne ni dai ina da wayata zan iya ko ba da waya zan iya aran wata wayar rubuta ko da ban yi makaranta ba ban san kawai ma kamar yadda ka faɗa kuna zaune aka ce an tara mutane ba don kun bincika ba kuma kuka ci gaba da rubuta shi kenan ya tafi kwarai da gaske kuma wani zai gani a ai wani dokta ne ya faɗa haka labarin yake <laughs> eh, shi kenan kuwa ka gani to hakan hakan sai ya janyo mana matsaloli da yawa ina daga zaune kawai sai in gani a shafi kana cikin buɗe naka dama wani abin zai shigo sai ka sai ka ajiye naka kuma sai ka tafi tura wancan babu tunanin me zai je ya zo amma ni ina ganin babu hanyar da za a bi a magance wannan abin abin da nake nufi ya kamata a samu wata hukuma da ita kawai aikin ta kula da irin wannan sakon tunda dan ci gaba aka yi shi ba dama a toshe kwata-kwata to sai ta duba abu kaza da bai da kyau a hana shi ya tafi ba zai yi ba dokta e wato akwai hanyoyi eh, su kansu waɗanda suka kirkiri ah, waɗannan site eh. ah, ko kafafen suna da hanyoyin da suke daga lokaci zuwa lokaci ah, neman gyara ko kuma kawo gyara mm. alal misali mm. yanzu facebook akwai waɗansu saƙonni wanda idan ka tura mm. na rashin ya kamata musamman ma hotuna ko kuma irin waɗansu maganganu waɗanda su sun san cewa ba su dace ba to suna iya ɗaukar matakin da har ma zai iya kai su rufe eh. to amma matsalar shine idan sun san abubuwa alal misali waɗanda suna da haɗari a amurka eh. ba lallai bane irin sun abubuwan yawwa eh, idan hoto ne irin za a saurin ganewa mm, mm. to amma dan na yi rubutu ne ma a hausa na yi rubutu mm. mutumin da yake a facebook a headquarter a america ba zai san ma rubuta ba ba zai yawwa <laughs> ba zai san hadarin wannan abu ba saboda haka na goyi bayan shawararki kan cewa idan an yi hukuma waɗansu waɗanda aikinsu shine kullum su rika shiga waɗannan kafafe suna game me suke yi dokta saboda gudun tarzoma da tashin hankali da kuma raba al'ummar ƙasa me za ka ce dokta to wato akwai abubuwa da dama da ke kawo na farko dai kamar yadda kika ce duk da yake ɗan adam yana da 'yanci to amma shi 'yancin nan yana da iyaka akwai wani salon magana ma da ake cewa 'yancin da mutum yake da shi na daga hannunsa ko kuma mika hannunsa eh, ya tsaya ne a daidai inda idan ka yake eh, wato kenan mutum ba zai miƙe hannunsa ko kuma daga hannunsa ya tsule ma ido babu wannan yanci yawa eh, a na farko kenan kuma kamar yadda muka faɗa a baya gwamnati tana da iko ta dokoki mm. kuma ina so in gaya miki cewa ko a najeriya mm. akwai irin waɗannan dokoki na san kamun guda biyu ko uku na farko akwai dokan nan ta cyber crime eh, wanda an yi ta tun 2013 eh, kuma ta bayyana filla-filla laifuffukan da mutum zai iya aikatawa idan yana amfani da irin waɗannan ah, wata abubuwan da ya aikata wanda za su zama laifi ne eh kwarai da eh. gaske sa'an nan kuma akwai ah, wata doka ta law of defamation hmm, wato kamar doka ta taba mutuncin mutum yawa eh hmm. ko kuma ta mutane kage hmm, ko kuma sharri ko kuma dai ka faɗi wani kalami wanda zai muzanta ko taɓa mutuncin eh ah, ko kuma mutuncin ta amma gashi ana ta yi yawa so abin da yake faruwa a kasan nan ba ma kan maganin kafafen watsa labarai ba kusan ma za a ce doka da bin doka gaba daya shine akwai jan kafa da jami'an tsaro da masu ruwa da tsaki suke wurin tabbatar da cewa an aiwatar da doka wato dokan ne ba a tabbatar da cewa ta yi aiki a kan masu aikata laifi ko dai a gansu ba a ce musu komai ba ko kuma a kama su ba a musu shari'a ba ko kuma shari'ar ta rika tafiyar a hankali eh, yawa har ba za a ji ko ina ba mm, mm. na biyu kuma akwai maganar siyasa mm. kin yi maganar lokacin da wani sanata idan na tana bala ibinin allen da eh, kebi ya so a kawo doka wanda za ta takaita rubuta irin wannan yawwa da kuma irin tabar gaza da rashin hankali da rashin mutunci da mutane suke yi mm, mm, mm. a irin wannan kasa amma aka masa ca a wancan lokaci <laughs> eh. saboda waɗansu suna tsoron cewa ya yi wannan doka ne ko kuma yana so ya kawo wannan doka ne shi kansa saboda wani yaro a mazaɓarsa ya taɓa zargansa har yasa aka je a kama wannan yara to sai aka fi yayata wancan abin da ya faru bisa ga alfanun wannan doka to amma abubuwan da suka ta faruwa shekaru da suka biyo baya mm, mm. sai suka nuna cewa yana da dalili ko kuma a'a yunkurin da ya so yi yana kan hanya eh. to saboda haka har yanzu muna bukatan waɗansu dokoki da kuma ah. daɗa wayar da kai yawa da kuma daɗa wayar da kai wato matsalar shine ni ina ganin ba ma wai matsala ce ta waye da kai ba ai waɗansu waɗanda suke aikata wannan abun mutane ne wanda kansu a waye ke mm. mutane ne waɗanda sun yi karatu sun san eh, fari da baki sun san dama da hagu mm. yawa magana ce kawai ta rashin sanin ya kamata mm. ko kuma magana ce kawai ta tunanin cewa duk abin da kai ba za a maka komai ba wanda kuma za a ce ah, abin takaici yawa irin wannan ya zama ah, ya shiga cikin mu ko kuma ya shiga cikin ah, mu mm. muna daukan abubuwa masu muhimmanci kara zube ah, mutane suna aikata laifuka ba abin da yake samun su ah, ko kuma suna da tunanin cewa duk abin da suka yi ba abin da zai faru yauwa saboda haka dole ne masu ruwa da tsaki da jami'an tsaro da shugabanni da jami'an gwamnati su tashi haikan sai da akan cewa muna fuskantar wata gagaruma barazana hmm. ah, irin waɗannan abubuwa da suke faruwa labarurkan karya labarukan kanzon ah, kurege sharri hotuna na batsa hotuna ah, masu tada hankali da tarzoma da hargitsi yawa kage-kage da sauransu hmm. za su sa al'umma ta afka ne cikin eh, eh, cikin bala'i da kuma rashin kwanciyar eh, hankali yawwa ah, sa'an nan kuma kamar yadda kika ce ya kamata a ce jami'an mu sun sami ah, wata hukuma mm. ko kuma wani fanni na 'yan sanda ko jami'an farin kaya mm. waɗanda za su rika bibiya me yake faruwa a irin waɗannan Ah, kafafe. Dokta ne nake gaya maka kamar ana bibiya. Eh to matsalar shi ne. ban san kamar shi sanata yadda ya kawo. Akwai matsala daya Hajji Aisha. Eh. Matsalar ita ce yanzu idan kin ɗau Facebook mm. alal misali. Mm. An yi kiyasin cewa Facebook tana da waɗanda suke eh, eh, guda miliyan 25 a Najeriya kawai. Miliyan 25 a Najeriya kawai. Kusan duka kuwa. <laughs> to mutane ne da dama to kin ga a ce an bi abubuwan da mutane miliyan 25 suke amfani kowace rana hmm. yana da wuya hmm. to amma idan akwai hukumar da alhakinta ne ta wannan huruminta ne ta wannan hmm. kuma a ce ita kawai ta kasa kunne ne ko kuma ta sa ido ne irin eh. ba kamar yadda muka faɗa sanata ya kawo yunkurin amma kila ya ne don an taba shi yayi kwarai da gaske ai magana ke yawa to kila da ba a taba shi ba bai dame shi ba eh. kamar kuma yadda na baka misali waccan ma'aikata ai don gyara shi ya faɗa amma sai suka ɗauke shi ta bangaren daban to hukumar dai da za a kafa ta taba kowane bangare abu kaza kowa ya faɗe shi ba daidai ba ne a hana mm. tunda kamar yanzu kafafen yada labarai tunda ana sa musu ido zaka ga ko masu zaman kansu ne suka faɗa abu akwai hukunci dole suna kiyayewa ko hmm. mutum ne ya zo ya faɗa ma za su san yadda za su in ba za su hana shi ba su kisawa sannan ko bugu da ƙari eh, su dai jami'an gwamnati ko kuma hukumomin da wannan abu ya eh, shafa yauwa su rika haɗa kai da waɗanda suka ƙirƙiri waɗannan kafafe hmm. eh, musamman ma facebook idan suna aiki kafaɗa da kafaɗa suna gaya musu to da allah ku taimake mu wannan abubuwan da eh, kuka kirkira yana ja mana matsala mm. to saboda haka eh, duk lokacin da muke so ko a cire wani tunda akwai kasashen da naga sun yi yunkurin hana ni sai ga a hana din man ko da yake ci ne kuma su kuma waɗannan hanya ce daban ta hanawa mm. su abin da suke irin ana kiran shi jami mm. wato gaba ɗaya abu ma za a rufe shi ne ta yadda idan kana kasar ba za ka amfani da shi ba to ni na ga gaskiya abin bai kai haka ba tunda su eh, abin a hankali suna da hadari to amma kuma suna da amfani kwarai da gaske suna sada wannan zumuntan kwarai da gaske sa'an nan suna ɗebe kewa kuma mutane da dama suna amfani da su ta hanyoyin da ya kamata eh, da dama wato kawai wasu 'yan tsiraru ne ni ina ga waɗanda suke amfani da shi ta hanyar da ya kamata ba su ne masu yawa ba to amma aikinsu ne yawa yawa tun da yanzu zai tafi yau kwarai da gaske eh, ai abu ne to wanda kana eh, turawa yawa an ce yana tafiyan mita miliyan 300 a cikin daƙiƙa ɗaya kaga ko zai je gurare da yawa kana abin nan sawa kawai ya tafi so saboda haka duk wani wanda ya buɗe zai gani idan mai hadari ne idan mai tada husuma ne za a iya tada husuman ba da wani bata lokaci ba mm, to saboda haka mafiya yawa ni dai a tunani na mm. mafiya yawan masu amfani da wannan abu ba ruwansu ma da irin waɗannan abubuwa mm. to amma shi hadari ko mutum ɗaya ko biyu ne suna iya jawo abin da zai iya halaka al'umma ma gaba daya to saboda haka akwai matakai daban-daban da za a iya ɗauka na farko ma dole ne mu yarda cewa waɗannan abubuwa suna da haɗari sa'an nan a ce haɗari a ina da ina da ina mm. sa'an nan ya za a magance su waɗanne hanyoyi za a bi hanyoyin doka hanyoyin tsaro da kuma na kimiyya da fasaha ga tattaunawa ta taho amma kuma lokaci ba zai bar mu ba mu ci gaba za mu tsaya a wannan makon da fatan wani mako idan muka gayyato ka ko akan wannan matsala ko akan wata za ka samu lokaci domin ka zo mana to na gode kwarai ji aisha to godiya muke masu kallon mu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ina dalili ya zo muku daga nan tashar nta hausa ni aisha abubakar muhammad nake cewa a sha kallo lafiya